amma maganin addini muna da garanti kai tsaye daga annabi muhammad saboda haka na biyu a nemi magani babu shirka ba ta hanyar saban allah yawan istighfari yana daga cikin sababin da allah yake ba mutum lafiya yawan karatun qur'ani yana daga cikin sababi haka yawan shan ruwan zamzam haka magungunan da annabi ya ambace su a matsayin magani haka wanda ya je wajen mai magani da mai magani da wanda yake shan magani kafin su ba su da ikon cire cuta wa yake da ikon cire cuta Allah <clears throat> sai saboda haka dogaro da Allah komawa ga Allah da Allah ne ya dora ma babu canji babu zuwa wajen boka da tsamboli su kansu sharaɗi ne na samun lafiya sannan yana daga babban abin da muke addu'a Allah ya azurta makaranti da ma shugabanni da malamai wajen tunani da basira na ƙirƙiro cibiyoyi na magunguna da cututtuka na addinin musulunci ƙarƙashin ahalus sunna. kuskuren da ahalin suna suka yi shine mafiya yawan wasu cibiyoyin magani ba ahalin suna ba kuma duk mutumin da kuka saba ƙida ka da garantin zai iya baka abin da zai fi shekara nan kiyama yasa nake kukwanto da shakkun aje asibitin kiristoci saboda shi ba zai baka magani ba sai ya maka da'awa yanzu waɗannan abubuwan da kuke ga suke hannuna za su ba ku mamaki na amfani da su da su ba ku mamaki wajen yadda ake amfani da su akan cuta misali ƙunga wannan ga istimal din da suka kawo na wannan man albasa na farko idan mutum yana da karancin jini alamar karancin jini a jikin ɗan adam suna da abubuwa da yawa yawan jiri hannun ka yi fari yawan bushewan baki da yawan mutum ya dinga jin kamar yana tafiya ba ƙarfi a jikinsa sannan da duk wani abin da ka ci ko ka sha wanda zai maka illa a jiki in kana shan man albasa yana narkar da shi duk abin da ba zai amfani a jikinka ba kana sha zai fita sannan kuma so da dama in mutum yana cin abu wanda zai zama guba a jikinsa to wannan man albasa tana saurin bata shi musamman mutumin da yake fama da matsala na kirji ko asma ko pneumonia yawan shan wannan man albasa da safe kafin a kwanta yi kafin a ci abinci da daddare lokacin kwanciya nan ma ana samun tasiri a izinin Allah so da haka waɗannan abubuwa da suke gabanmu ayyuka ne masu yawa wanda kuma muna fatan Allah ya azabta mu da malamai na sunna kuskuren da ahlus sunna mu hausawa muka yi shine waɗannan karatuttuka an daɗe da yin yanzu nan gaba ba wa inda muke ganin da nisa a kai kamar yan uwa ahlus sunna yarbawa ka shiga cikin victoria island ki koyi ki sai za ka dinga ganin manya-manyan so na islamic center ina da wani aboki da muka yi karatu da shi a sudan ana ce masa abdullatif adebayo zai ba ka mamaki in ka je cikin ike da ka gani da ya buɗe katon center ya fi girman masallacin nan yakan tashi ji har ice da so magani yanzu ga magani na diabetes babu abin da a wajen malaman musulunci ya fi saukin magani kamar diabetes maganin da ya miki sunan ga sunan wanda kusan allisa lissafo wanda duk mutumin da yake zai hada su babban abin da ake so a wajen ka kawai shine imanin kai koma ga Allah na farko ko a can kanan za ka je ka hada shi akalla baka kashe kuɗi ka kashe dubu hamsin amma za ka yi wata shida kana sha insha Allah na farko ana so a samu man habba yar algeria man zaitun zaitu bakdunus zaitu ir'il zaitu sigil zaitu fas zaitu shamma zaitu kuzbara zaitu bakdunus ah, da kuma zaitu jirjir da kuma zaitu hulba da kuma zaitu na'ana da zaitu kum waɗannan aƙalla su ake so kowanne da zai ci basar da zai ci simfil kowanne aƙalla ana so ka samu kamar wannan complete jiya. sannan sai a samu zuma a haɗa su a mixin ɗin su sai a samu garin habba a zuba sai a samu halittar a zuba sai a gauru. da safe marar lafiya ne ɗauka ya sha ta rana da daddare sun su hepatitis ko da cikin ya kumbura duk da waɗannan itatuwa musamman hepatitis suna maimaita wannan magana hanya ta biyu hepatitis za a iya samun man zaitun man habba an gane ko man hulba zaitlaus baktunus sintin a haɗa soji ɗaya a zuba zuma da kaltufa a bawa wa mutum mai dinga sha da safe da rana da yamma duk waɗannan malaman musulunci sun kawo mana su amma sakaci da wasa irin namu ba ma amfani da su kuma ina kira ga mutanen ajeji gaggawan tiyata wa matanmu lokacin aihuwa kuskure ne domin duk matan da aka fara mata tiyata to ba lalle ne fa kuma ta aihu nan gaba da kanta ba saboda Allah da ya ba da shi shine ke sunna sabila Allah da ya sa aka samu shirin shi ke hora hanyar da dan zai fito suna fatan kuma Allah ya sa nan masallaci wannan darasin da na muku so ya zama sanadiyyar barinmu na magungunan da suka saba ma shari'a ya koma magunguna na addini ta ma addu'a abubuwan da muke Allah ya sa muna idan Allah ta ma addu'a Allah ya kare mu daga sharrin shaidan da riya wallahi Allah shine sai da babban abin da nake fata shine ina fatan ci gaban addini ga al'umma kullum ina faɗa wannan daman da nake da shi in bar bauchi in zo lagos a yi muhadara a yi kaza sarana ba zan yi ba saboda shekaru iyalai da su mun yawa sannan kuma duk lokacin da ka samu dama manzo Allah ya ce kai amfani da dama kafin rashin lama ya same ka kai amfani da lokaci kafin rashin lokaci ya same wallahi ko a yanzu ne na mutu ina gode ma Allah kuma ina fatan Allah ya sa ayyukanmu na gari karɓaɓɓu ne abu biyu zuwa uku kullum nake gode ma Allah cikin wannan karatun da muka yi shi sa malaman da suka karantar da wani malami ne a wata anguwa ana ce mata shajara can sai ka shiga motan suku sha'abi na farko in a sudan kake za ka tashi daga bakin jami'a ka shiga motar suku sha'abi daga suku a ajiye ka a jabra daga jabra ka sake shiga wata mota ka shiga ana ce anguwan shigara bawan allah na haka ya buɗe jami'a ta musamman wajen darasi yake karanta da asibu walbini duk wanda ya karatu ya zo wajen su ya ɗauki darasi ta musamman akan cuta da magani don ya zo garin su ya da'awa kuma bawan allah nan bayan ya karanta da ku ya ba ku littafi kyauta wannan niyan da nake da shi shine Allah ya taimake ni da na zo Lagos nan sai Allah ya hada mu da Malam Muhammad Abdul abdul Ahmad Abdulhamid sa ya ɗauka ya bayar da ofis ɗinsa shi yake cire kuɗi ya bayar a sa a injin janareto don bayan Allah su zo a yi musu treating fi kuma babu wani mutumin da zai ce yau ya zo an ce ga abin da zai biya ko kuma ga cajin da za a masa fatan mu yanda aka koya mana Allah ya sa sauran mutane su masu amfani. amfana in mun gwada lokacin mu addini ba me zani dan siyasa yana ɓata lokacinsa don addini kuma su malaman mu na sunna musamman kungiyar izalatul bid'a wai kamatu sunna da sauran malamai kama su gane cewa irin waɗannan karantarwa ƙara farfado da da'awar sunna ce ya je asibiti bai warke ba ya je wajen boka bai warke ba ya zo an ce masa Allah annabi Muhammad ya warke a minti goma ko a sati ɗaya shin wannan karuwar sunna ne ko ba karuwa ba mazin mamaki sai go su malaman ba su ba da haɗin kai wani malamin ma ya ɗauke ka kamar kai kishiyarsa kuma ina kira ga bangare guda biyu bangaren malamanmu na sunna da bangaren tarika mu ji tsoron Allah fada da zagin junanmu a wajen wa'azi ba zai fitar da mu abin da yanzu musulmin najeriya ke fuskanta wallahi kafiran kasar nan kadai sun ishe mu mu daina fada da junanmu mu tsaya makarantar da abin da zai amfani mu kullum shekan da shekanci suna haifar da fada da husuma tsakanin malamai ne su yi taraddi ma junansu su kasa samun lokacin bincike su karantar da addini wallahi saƙon da malam jafar ya baya a kankanin lokaci da ya tsaya fada da raddi da bai isai ba da wannan saƙon ba malam abakar gumi da ya tsaya yana raddi wallahi ba zai isar da wannan sakon ba na ji wani gari a sudan ana ce garin katsala a togan ɗalibai muka tafi sai na tafi wani masallaci ana ce masa masjidul bilal wani balarabe abin mamaki halwa yake da ita na karatun ƙur'ani halwa kan makarantar ƙur'ani na samu yana tafsir a masallaci نزيد تفسيرا لنفهم ويكي تفسيرا رد الأذهان إلى معاني القرآن يا ابن يبن ما ماشي غافري ناكرن تلتكات بكي الله كما بلا ردي ناكرن تلتكات آه. ها تبتا خو ثواني او ثواني هاي هبا <laughs> ga balarabe na karanta littafin masakwaci abin mamaki ya gama karatun sai gani jikinsa ne ba shi wallah ala saboda irin kallon da nake masa ina mamaki Ajiyar jiddar yake ce mun daga ina nake nake masa daga jami'atul islamiyyah alalamiya ana kurtum ke ne su marhaban ɗalibi ne nake masa ne ɗalibi ne alhamdulillah ya ga ina kallon sa ce na yi mamaki ne ce ni ɗan najeriya ne nake masa ni ɗan najeriya ne sai ce allahu akbar yake da ya gane sai ga kamar ya gane littafin nan yake wallahi bai taɓa ganin sa ba amma sakonsa na alkhairi ya same shi wannan sai ƙara sanya mun cewa bawan Allah nan Allah ya gafarta masa fada ba zai fi mu ba rikicin ne dugur da ake yi wallahi ba boko haramun 'yan siyasa da kiristocin ƙasar nan su suka samu a gaba idan ɗan sunna da ɗan ɗariƙa in aka gama da ahli sunna har nan nan ba za su bar ɗan ɗariƙa ba saboda qur'ani manzo Allah yake mana al-kufru ala millati wahida kafirai duk ba su guda ɗaya ne malam abubakar gurmi ya samu cin nasara wajen shagarta da bincike da karatu da tafsiri da ilmantar da mutane sai Allah ya sanya makiyansa sun zama masoyansa me zai hana malaman mu ba za su ɗauki wannan usulubi ba yanzu fa nake ba mu labarin imamu ahmad bin hanbal tun yana saurayi ake sa shi a kurkuku har sai da ya tsufa akan ana so ya bada fatawa kawai ya ce alkur'ani halittar Allah ne ba maganan Allah ba har yana saurayi har sai da ya je tsoho ga ɗaya daga cikin magabata salaf karatu yake a gaban almajiransa wani kafiri ko kuma wani wadda ba musulmi da ya zo ya same shi ya nuna shi da yatsa ya zage shi ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi aibanta shi ya wuce ya tafi sai ce ku biyo ne almajiran suka ce muka ta zaro ta kwabi muna jiran zai je dauki martani yana tafiya sai muka jina cewa allazina yunfiquna fi sarra'i wal dharra'i wal qazimin al ghayza wal 'afin an nas wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son waɗanda suka kasance suna da dukiya suna ciyar da mutane lokacin da suke cikin wadata suna cikin talauci aka zo wadata ka ciyar da mai wadata da kana cikin kunci mutane suna kunci ka ciyar da su yanzu sun samu wala ka ci gaba da ciyar da su wal khazimin al ghaiz wal afin an nas Allah yana son masu haɗe fushi masu yafiya wayannan masu kyautatawa ne suka ce muka ta mai da takwabin mu cikin ne rigarsa muna zuwa ya zo kofar gidan mutumin ya masa sallama ya fito ce ka je kofar gidana ka zage ni ka mun kaza ka mun kaza abin da ka faɗa in laifina ne in halina ne Allah ya shiryar da ni Allah ya sa in daina in kuma sharri ka mun ka je na gafar na ya sai maka ubangiji Allah ya shiryar da kai da ka fahimci addini ba za ka mun haka ba har ya juya sai ya riko rigar sai ce wai karantar da kai hakuri da iya magana yace annabi Muhammad sai ce ashhadu an la ilaha illallah malam abakar gonsa makiyarsa sun zama masoyarsa malam abakar gonsa almajiransa ma sun yi ta takalarsa da fada a cikin karatu har fitar da shi a musulunci a yi ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah na dawa ka shi to mu ci gaba da karatu saboda haka ni ba ni ganin lokaci ya wuce fada zagi rabbi ta faɗa da makamantansu mu tsaya mu karantar da abin da yake gabanmu an rasan samu a gaba wallahi a cikin garin nan na lagos yau kwana uku ranar saturday na shiga cikin wata kasuwa ana ce mata gatan kuwa da ni da wani farji muna magana sai wani bawan allah magana ya kai ga magana sai mun magana bayan da muka gama magana sai yake gaya min cewa ni daga ina nake nake masa ni daga bauchi nake sai dariya sai ce to yana so ya gaya min da ne dubur nake da ya gaya min wani magana na ce ai bauchi yau da mai dubur da samfin sai ce gaskiya ne yace to ranan friday shi ce min shi pastor ne yace ranan friday kiristoci masu hankali sun gane cewa hada ake hada su da musulman najeriya nake ko kana da dalili ya ce abin da ya faru a ojota musulmi na sallah krista na kare shi kaduna musulmi na sallah krista na kare shi ashe gwamnatin kasan nan ita take hada fitina da wasu 'yan siyasa don ta ɗauki hankalin talaka akan satan kuɗin da suke yi su cimma burinsu ba mu yadda cewa wai akwai wata ƙungiya da take kai hari daban a ƙasar nan ba ba mu gamsu ba duk kungiyoyin addinin ƙasar nan talakawa ne a masallaci suke bara tsakanin su suke neman taimako ba haka ba ne nawa ake sai daban bindiga nawa ake sayarwa akwai abokinmu da aka kashe shi malami ne mai da'awa a maiduguri malam ibrahim gomari akwai malam bashir da aka kashe su irin su malam jafar da aka kashe su kana kallon irin salon harbin da aka yi bayan allah nan ka san harbi ne na kwararre wanda ya saba rike bindiga kuma wallahi suna ne rantse muku da wadda raina yake hannunsa gwamnoni guda uku Allah ya isa tsakaninmu da su gwamnan Maiduguri Madu Sharif Abba gwamnan Bauchi Isa Iguda wa'annan mutane Allah ya isa tsakaninmu da su gwamnan jihar Plateau Allah ya isa tsakaninmu da su wallahi sun zalunce mu sun cuce mu Allah ka mana tsakanin tsakaninmu da su wannan maganganun da nake faɗa na imani Allah zai jarabe ni kullum ina faɗa jarabawa kashi uku sai nan a shugabanni za su iya kama ni su kashe ni ko su ce ni dan boko haramun ne abin da yanzu suke kenan a ƙasar duk wani matashin malami mai da'awa kalma mafi sauki da za su kyamatar da shi da al'umma da kungiyar da yake tare da su ko jama'a ko iyayensa ce shi boko haram idan kuma abin bai yiwu ba za su yi turowa gida a kashe ka ko a sace ka ba a san inda kake ba ya Allah abin da muke faɗa in daidai ne Allah ka kashe mu a kai in kuskure muke ya Allah ka shiryar da mu ka ɗauko wasu a cikin su gwada mana mu gyara saboda haka wallahi wannan rikicin man fetur shiri ne wallahi shiri ne saboda haka kira na ko nan gaba an ce a yi zanga-zanga kar ku fita zanga-zanga manhaji ahlus sunna ba a yi zanga-zanga mu mu ne matsala mu koma muna alqunutu kuma muna istighfari fa qul tastaghfiru rabbakum innahu yursilu as alaykum ni hakuri da junan mu mu daina fada kafirai ma qur'ani ya ba mu daman zama da su zama na amana Allah ya ba mu sharadi fa in qatuluhum faqtulu wa zalika jazaa'u zalimin sharadi sai sun fara kai muku hari in suka kai muku wannan shine sakamako na azzalimi kuma na yi notisin abubuwa fitinar da ake haɗawa na malamai da fitinar da ake haɗawa tsakanin ɓangare kaza da ɓangare kaza tun lokacin kafin Allah ya haɗa kanmu da waɗannan bayan Allah cikin almajiran da suke sauraron karatu suke haɗa tambaya na fitina da sharri su kuma malamai sun kasa observing ana zuwa dora sa ni a ka'ida na akwai tambayar da za ka mun ba ka amsa ba akwai tambayar da za ka mun kuma ba ka amsa akwai fa mutumin da ya taba mun tambaya kan ahli kitabi sai nake maka to wannan son tambaye ka dan girman Allah in ka mutu za a tambaye ka ahli kitabi ko ba za a tambaye ka mai za a tambaye ka sai ce za a maka tambayoyi ne wanda annabi lorin nake to ne bukatan ka kai kuma a daidai lokacin fa shugaban majalisar malamai ne yanzu malam ɗalha ya je sun yi mukabala da wani kenan ni kuma a dare ana so ni kuma a jin a warar da sai nake kaman tambaya a kan gemu da dogon wando don ka aske gemun ka ga wannan ka ya sauka kasa kaman tambaya akan hakan ba ka amsa ba wani amsa jama'a mu bauchi muna cikin hatsari so uku har jaridu da bbc sun tabbatar da ga waɗanda suke sa babban nan ba musulmai ba ne maidugurin nan an sassa kamawa ba musulmai ba ne kaduna ma an kama amma saboda gwamnoninmu an rane ba musulmai ne na kirki ba baya su na bautin nan har yanzu ba a samu wani kwamiti ko kungiyar malaman da aka je aka bi samu ba wallahi abinda nake zato ina fatan alkhairi ne haɗewa ƙungiyar izala cin nasara ce wallahi ga afirka ba ma najeriya ba kuma jonathan da gwamnoni abin da ya faru a ƙasar misra da libya zai iya samun hasmi mubarak abin da ya ja masa wannan cin mutunci da wulaƙanci taurin kai da zalunci su haka gwamnonin nan da kake ganin su kuma wallahi wallahi ina ne rantsa muku da Allah wallahu shahidu ala ma aqulu wakil gwamnonin nan mu muke musu kallon musulmai amma su ba sa mana kallon musulmai yan uwansu ku duba gwamnan bauchi fa shine cikkan campaign coordinator na wannan kafin kuma munafukan musulmai suka mara masa baya munafukan malamai sarakunan ƙasar nan muna zargin su da munafinci har sai sun fito sun bayyana kansu a kan sakamakon zaɓe da kuma maganar man fetiri manyan malamai na ƙasa su ma muna sauraron maji abin da za su faɗa a kai bari 'yan siyasa sanatoci kan da gwamnoni dama su ne munafukan ƙasar nan gwamnonin nan mafiya yawansu munafukai ne su suka zauna da mutumin na ai ya faɗa kuma muna jin jonathan bashi ya je taron sojoji ya ce cikin sojoji da 'yan siyasa da gwamnoni akwai 'yan boko haramun to shi ne shugaba ya fito da su saboda haka maganan tsoro maganan mutuwa maganan prison al yana cikin prison shekara goma sha muna masa fatan allah ya fitar da shi kafara ne sa prison idan ka kashe ba muna so allah ya samu mutumin shahada idan ta kai mu kuma Allah ya sa mu shiga da niyyar itifati in ka raunana mu kuma Allah ya sa zaman ya zamto karatun Qur'ani da haddan alqur'ani qurani saboda ka kira na mu gyara halayen mu mu maziya dan Allah wajen tambaya mu daina kawo sukan bangarorin da zai kawo mana hayaniya mu tsaya mu ji da kanmu malaman mu ci gaba da karantar da mu abubuwan da zai amfane mu su kuma su ji tsoron Allah ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da mu akan addini Allah ya mana jagora Allah ya sa musulunci da sunna ya zamto shine ci gaban al'umma kafin a yi tambaya ina ƙara maimaita dokana duk matar da za ka min waya ko da ka yi magana akan matsalar ta sai da sharaɗin mijinta sai da sharaɗin mijinta kuma duk matan da za ta taka ta je ardu salam sharaɗi sai da mijinta an gane wannan shi ne ƙa'ida na abin da nasa zai sake nane ta numban waya 080 080 ko rubuta 080 28 44 zero is zero thirty eight thirty eight eighty three <clears throat> sudan zero two four nine Number nine mu zero plus two four nine صفر واحد اثنين واحد صفر أربعة خمستين أربعة ثلاثة plus two four nine zero one two one zero four five five four three an gane ko na sudan ta nigeria zero ga shi nan na nigeria an rubuta a can an gane ko na mtn 0 na sudan plus 249 sifir wahid can wahid sifir arba can ko ne wajen tudin nan eh arba أربعة خمستين أربعة أجن أربعة فو أجن فو أجن آه آه يو ويس فو أجن أربعة ثلاثة في ثري ثري آه أيوة خمستين أربعة ثلاثة يو وترى جيريا 38

waɗannan sunan insha Allah da fatan Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ya sa aljanna ya zama koman mu kuma yana da kyau <clears throat> gaskiya ina ba ku shawara ku yawaita aure ku ƙara aure duk kun zazzaro min ido na ce ku ƙara aure ah? <laughs> kun san dalili wallahi halin da muke ciki ‘ya'ya mata muke aihuwa gaskiya ne in ba mu aura ba ya za a auri namu tsakani da Allah kuma kullum yaƙi ake tsakanin maiduguri da bauchi da damaturu da jos ana kashe mazaje mazaje ake kashe ko mata yi kuma ko hatsari ne kuma na maidugurin nan ku duba abin da sojojin nan suke su su kashe mutum su yi taɗi wa matansa su ƙona gidansa

a gaban ta kalmar shada ɗaya kuma ta ce ya shiga ya kashe mijinta ya yi fyaɗe mai yarta wallahi shi yasa yar addu'a yana cikin wayanda suka cuce mu ya san ba zai iya mulkin nan ba ya karba saboda bukatar shi da iyalansa sannan kuma ya zo tafiya kasan turawa zai ɗauko ɗan ƙwallo ya ce a buɗe mutanen nan wuta sannan kuma ya je afuwa ma ɗan nijar dalsa daka inna rabbaka na'am a kan na wadda e eh, man lemo a ah, leman zaki alburtuka lemo ai na zaki ne akwai mansa sosai ma akwai mansa akwai mansa na'am muna so mu amsa tambaya sai a yi ta zarke gaba daya hmm. hmm. saboda sun ce la ilaha illallah a taksu da rajulan an ya kula rabbi laifinsu kawai saboda su musulmai jama'a gwamnonin nan da muke tare da su fa muke musu kallon musulmai amma su ba su ka ba ku ji abin da gwamnan jigawa ta faɗa ne ko ba ku ji ba a lokacin zaɓe maganganu miyagu marasa kyau marasa daɗi na jahilci wallahi in ka ji tsoron waɗannan mutanen ma baka tsoron Allah Allah ya kamata ka ji tsoro kuma munafukan malamai da su Allah ya saya mana maganin sai na'am fabbal a ci shi shi kadai a ci albasa shi kadai na'am na'am a albasa babba na yi maganan kabewa kabewa ya zo cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi wani matsinki ya gayyaci annabi waliman cin abinci manzon Allah da je cin abincin sai dinga tsatsa ma kabewa shi yasa malam Abakar gumi da ya tashi wajen tafsirin sa bayani akan annabi yunusa lokacin da ya fito a cikin kifi yace inda kifin ta amayar da shi shine jikin bishiyar kabewa yana ci sai Allah ya yaye masa laluran jinyan da ya zama cikin kifi shi sa suka ce duk mutumin da yake yawan ta'ammali da man kabewa na farko tana rage suga diabetes a jikinsa na biyu tana kara masa ruwan mani a jikinsa na uku kuma tana wanke masa ido tana cire masa yanan ido idan aka samu yaron da aka haife shi irin zabiya din nan lokacin da aka haife shi aka samu ruwan kabewa ko man kabewa ruwan kabewa ana shata jikinsa ana wanke jikinsa da ruwan kabewa tana sulluɓa wannan fatar tana raguwa sama da yadda da take haka yawan samun ruwan kabewa ana shan shansa ko kuma cin kabewa tana wanke kwakwalwa tana ƙara basira ma banda kabewan zariya to shi kenan an yafe musu <laughs> ah da fafiya eh ah da fafiya dai eh sai ai miya dai ta ba a ɗanyen yafi ɗanyen yafi na'am na'am ina ji ku kuɗa duk za a muku na'am tabbas na'am na'am kai ah, assalamu alaikum malam ya yi magana a kan abin da ya shafi maganin da muka yi bayanin adadinsu mun yi bayanin adadin shinkafa aka ce in mutum yana da ƙarfi kamar rabin kwano na kano haka alkaman ma aka ce kamar rabin kwano na kano aka ce asalin shi gyaɗan a zuwa shi gyaɗan aka ce a samu kaman gwangwani shida ulban kaman gwangwani biyar habban kaman gwangwani biyar albasan a samu kaman guda goma ayaba guda goma shi aka ce aya kuma ana so a samu kaman gwangwani goma an gane ba haka za a yi amfani a a jika ta ake a cire ruwan in aka cire ruwan ku ba shi ya share idansa share idansa an gane ko ba haka ake so a yi amfani da shi ana amsa tambaya kowa ka dinga diga masa ido daga kan su ungu share wannan darasi ne muke darasan da muka yi ne muke so mu ci gaba da yin su duk wata cuta sai mun yi magana a kanta an gane ko ka buɗe idanka hasken gidanka ya karu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu muka gama maganar sahabai kuma za ku ba za ku yi koyi da su ba za ku koyi da gwamnonin arewa ya haka ne mana su ne suka fi kowa son zuciya bude share idan wannan in Allah ya sa muna raye akwai darasi akan su zami akan ismudi hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku da amfani da itace ismuli wani magabaci salaf yace ban ga wani abin da zai sami ido na sai na amfani da ismuli Allah ya warkar da ni an gane malam ya idan ka ya karu wannan malamai suka ce ko hakiya ko yanan ido ko matan da take fama da tsananin ciwon kan da bai jin magani akwai ismu yanson saitir kuma asalin zamzam su aka hada aka shirya ruwan na'am Eh, duk kowa ka ɗiga masu amma fara sawa baban nan amma sharaɗi duk kar a sama duk wani mutum salamu alaikum salamu alaikum kuna ji na ku tsaya ina da doka salamu alaikum salamu alaikum ina da doka duk abin da za a yi ina gabatar da masu salamu alaikum ku yi hakuri ina magana ba na son magana duk lokacin da nake magana ina gabatar da masu mata hudu a kan masu mata uku wanda za a fara sa masa nan sai mai mata hudu malam hudu? tsallako kai ma hudu? hudu? biyu? Ah. zagayo zagayo hudu? a zo zo zo zo malam na? ai duk masu mata hudun muke gabatar da su masu mala Thank karka bude mala yawwa mala ungu shi share da kanka masona daga kanka mai hudu dai ni nake nema duk wanda bai da mata hudu kare zo min nan kuma ya ji tsoron Allah ga shi bashari har sai ne ya karu ya karu sosai alhamdulillah alhamdulillah duk wanda yake so a sa masa gobe kai sadaki malam nawa Allahu رضي الله علي ناسني kowa ya zauna a wajensa kowa ya zauna za a bi kowa a ɗiɗɗiga masa kun gane salamu alaikum salamu alaikum ka'ida na da fata na shine salamu alaikum kuna ban mamaki wallahi salamu السلام عليكم shike zan suna cewa ku yi haƙuri a ƙarasa magana kuna ta surutu zai da muke fama da mata aure a wajen tafsiri a ce ku ji tsoron Allah kuma maza haka daidai ba a duniya banda maganin musulunci ba maganin da a yanzu za ka yi amfani ka ga amfanin sa malam ya kaga idan ka sai ka yi wa annabi salati wallahi wannan kaɗan kenan daga cikin falalan sunan annabi muhammad akwai abubuwa da yawa in imanin mutum ya yi kusa da Allah Allah yana biya masa bukata shi yasa malaman tauhidi suka ce gwargwadon kusancin daga Allah gwargwadon irin yadda Allah zai biya maka bukata duk yadda ka zaci Allah Allah yana nan kusa da kai na samu wani mutum a Maiduguri yana da cutar farla shekarar sa biyu bai tafiya yan uwansa suka ce sai ya bar addinin musulunci tukunna su masa magani a masallacin kamar yadda muke karatu da ko aka kawo mana labarin sa masallaci na ce aje a nemo shi ba zai iya tafiya ba matarsa kuma ta ce tun da ya musulunta ta aure shi ita kuma sai dai mutuwa ya raba su wallahi ba za ta rabu da shi a cikin masallacin muka yi gidauniya ni na bayar kowa aka yi karo-karo muka tura kano wajen wani malami ana ce masa malam aminu wanda yake turo mana da magani ana ce masa malam aminu abdulaziz sai kuma ana ce masa malam isa yana wani ango ana ce masa limin keɗe waɗannan bayan allah allah ya kaka musu alfaidi wannan bawan allah muka yi masa nasiha aka masa tauhidi ya ce a kan tauhidi ya ce kuma je ya bar musulunci a kan cuta gare musu wallahi da allah ya amsa bayinmu mu ba bayin magani ba wallahi cikin sati biyu ya fara kashe wannan shi ne nake so malamanmu kamar shi shugaban majalisar malamai malam falha da malam buhari yakub da na lokal gamma malam Yahaya su gane cewa wannan harka na abin da ya shafi da'awa a kan magani da cuta shi kadai in muka rike shi wallahi za mu musulantar za mu sunantar mutum ya zo wajenka da matsar ku karanta littafin asalimin battar na wahid abdulsalam bali ya ce wannan harkar rukuya da ya ɗauka ya shiga gidan da bai taɓa zaton zai shiga ba kuma ya yi wa'azin da bai taɓa zaton zai ba jama'a mutane nawa suka zo ga wannan yaran abbas yana gani na yara nawa suke zuwa saboda rashin hijabi yara nawa suka zo ba su sa hijabi daga bai suke sawa ka san adadin su jalafa take sawa amma sai a ce to jinyar da kike da shi Allah ne ya dora miki ji tsoron Allah ki gyara ke kaza ke kaza wallahi wata ma sai ta ce malam yanzu ina so a sama min islamiya malam makarantar ku nan ana dauka zan zo yara nawa suka shiga islamiya matan aure nawa suka shiga makaranta suka sa hijabi suka daina tsiraiti suka daina kaza aka daina daukar hoto yara nawa suka koma sa qur'ani a cikin wayansu shin wannan ba nasara bane kaɗan kenan daga cikin falalan bin annabi muhammad magana a kan wanda ya da suke faɗa suna shiga ba ba ke zamani wasu abubuwa abin da shafi za su yi da a karkashin jagorancin wani dan uwa limamin masallacin juma'a na lakwaje duk wanda ya san lakwaje masallacin juma'a da gefe babban limamin su shek man fahim na idon sa malam a ah, akwai dan lakwaje ne anan wanne wannan amma ai kai ka zana lakwaje ka san malam ibrahim a nan masallacin juma'a na halittu suna da bakin titi kusa da new market ayan ba a ah, kai kawai ka zauna inda yin university yake kenan an ba ga mata can? eh mabruk a ah, <laughs> ah, ku sa masa magani ga <laughs> eh Allah saka wani alheri wallahi mace ce take da lalura ta je wani waje ana ce masa kwasan karfe ustaz amir sai ke gaya mu matan nan ta musulma ce cuta ya same ta ta je wajen kiristoci neman magani suka ce sai ta bar addinin musulunci ta bar addinin musulunci ta shiga kirista suka ɗaura mata aure da farko ta sha magani na kwana ɗaya na kwana biyu ta mutu sadaka rasulul karim inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yarsudaha manzo Allah yake tsakanin mutum da aljanna bai wuce nan ba yana aikin yan aljanna sai Allah ya musanya littafi sai aikin yan wuta sai shiga wutan jahannama to ka insha Allah ta'ala daga yau in Allah ya yarda mun rabu da asibiti mun koma asibitin annabi Muhammad mu ahli sunna mu muka fi cancanta ko da ke falata an fasa ku a <laughs> ah, wani misali mu musulmai masu bin tafarkin annabi Muhammad ni da hausa mu musulmai masu koyi da bin tafarkin annabi muhammad saboda malaman tauhidi suka ce duk wata kalma ka dinga kaka tsantsan saboda shedan karka ba shi kofa saboda za ka faɗi kalmar da zai sama girman kai shehu ɗan kodiyo yana zaune sai wani ya wuce ka sai zuciyarsa ta masa ƙaiƙayi ina babban malami wani ya zo gaba na takalmi sai ce ya rajal ta'al ya kai bawan Allah zo ya ce me faru malam ya ce ka sa takalmin ka ta taka kirjina ya ce kana sarkin musulmai ya ce wallahi sai na sa amma ka bulala in baka taka ba ya sa ya taka ya taka ya taka ya taka ya ce to je ka Allah ya masa albarka ya ce zuciya bayan an wuce ki da takalmi an taka ki fashe ki mutu mu mabiya tafarkin annabi muhammad wallahi muka rike waɗannan abubuwan mu da awa abinda nake so ku taya mu addu'a Allah ya raba mu da cin kafan shedan Allah ya sa mu yi abin da manzon Allah yake so abin da muke na kuskure Allah ya ba mu ikon jarawa wanda ba su fahimci sunna ba Allah ya azurta su da sunna Allah ya kara mana imani da san annabi Muhammad Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi tambayan ka lokaci yayi za mu yi na malaikus wani ciwo da ne Allah Allah in yan mazo da kan ciwo ta wannan amma ta yi zai da Allah shi ne ke abubuwan da ko ko abubuwa da wani gari ne ne ba ko insha Allah ka nemi waya insha Allah ko shawarar da za a bayar da abin za a ba ta yi amfani da shi Allah ya samu dace اللهم اعز الاسلام wata cuta kenan a wai sanar magungunan da ya akwai a da cikin darussan da za mu yi nan gaba insha Allah ni zan sa kwamitin masallaci a je a so magungunan a hada su a nan kuma a sayarwa yan masallaci ai jarasun jarasun ai kar mai gaggawa ina tafiya har addu'an karin aure ma duk zan baku ko ba ku so ke ne na ƙarshe daga ke sai addu'a ku gane kuma hararwa ya danganta fa akwai abinda mutum zai tafi ya hararwa na ba ku labarin wani mutum da na gaina cin abinci a gege shi kadai indomi aka hada da kwai aka sa dambun nama aka yanka kankalin turawa da albasa da tumatir da attaruhu aka soya bayan an soya aka sa masa madara rabi aka sa masa bambika ko da kai aka cire aka buɗe madara aka buɗe biredin aka shafa bota kuna ji ko bayan ya ci waɗannan haɗin jefansa kuma ga lemon kwalba kok mai sanyi bayan da ya gama ya sha kuma ya ɗauki gore ya sa ya sa gari zuwan nan mai zai hana shi amai idan mace tana da ciki tana fama da yawan amai da makamantansu abinda za ka ɗora ta kai abu guda uku ka samo ganyen na'ana original ɗan waje ba ɗan gida ba ka samo zuma ka samo kal tufa a haɗa ko daidai a dinga tafasa su suna sha ɗan tsamin tsamin kal nan da ɗan yaji yajin na anan nan da zaƙi zaki zuman nan shi zai hana ta amai kuma shi zai buɗe mata ciki kuma shi zai hana ta matsala juyawan yaro a musulunci insha Allah na'ana na'ana larabci ne babu shi a hausa amma an je wajen masu magani aka ce na ana sun sun eh Allahumma izal islam wal muslimin Allahumma wa azilla shirka wal mushrikin wa damir adaka da addini zan karanta wannan addu'a in na faɗa ku shi amin wannan addu'a Allahumma man shaffa ala ummati fashquq alaihi Allahumma man shaffa ala ummati fashquq alaihi Allahumma man shaffa ala ummati fashquq alaihi Allah muna kai karan duk gwamnonin arewacin Najeriya da gwamnonin Najeriya da Jonathan ya Allah yadda suka kuntata mana akan mai Allah ka kuntata musu a mulkin su a gidan duniya da lahira ya Allah muna roƙonka waɗannan mutane da su da 'yan majalisa majalisu da sanatocinsu ya Allah duk abin da suke nema ya Allah ka hana su Allah sun jarabe mu da bakin ciki an kashe yan uwanmu a jihar Kano da wasu sassa a nan ibadan ba don komai ba saboda sun fito suna adawa da zalincin kasar nan ya Allah muna roƙonka Allah ka isar mana zalincin da suka mana nan gwamnoni Allah kai ka halice su ya Allah ka mana maganin su in laifi muka maka Allah ka jarbe mu da su ya Allah ka yafe mana ya Allah gwamnonin da suka sababar da rikicin duguri da na Bauchi Allah ka mana maganin su ya Allah duk fitintunin da ake hadawa a kasar nan da nufin cutar da musulmi da musulunci Allah ka mana maganin su ya Allah muna roƙonka tun daga matasan da aka kashe da sunan boko haram da 'yan sanda musulmai da sojoji musulmai waɗanda suka mutu akan musulunci dukkaninsu muna neman belinsu a wajen ka Allah ka gafarta musu ya Allah la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambanta wani a tsakani matukar ya mutu musulmi ya Allah fa hukmu ilayka ya Allah muna neman gafara Allah ka gafarta musu ya Allah muna roƙonka duk waɗanda suka kasance sun samu jarabawa an kama su an daure mana su a matsayin su na matasan mu musulmai ubangiji Allah muna neman bedon su waɗanda kuma suka bar garin su Allah ka dawo da su gida Allah ka kawo mana zaman lafiya ya Allah ka ƙara tona asirin waɗanda suka haɗa fitintunin Maiduguri da sauran jihohi ya Allah yadda ka matsa bakin Jonathan akan ya fara wannan magana Allah ka ƙara matsa bakin sai faɗa abin da ya fi haka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 yau nawa ga wata ne a yau sha tara ga kalanda na na kalandar musulunci muke magana a yau ashirin yau ashirin da bakwai kalandar musulunci ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da talatin da uku wanda ya daidai da ashirin sha tara ga watan ɗaya miladiya 2012 a nan cikin garin lagos a agege a masallacin lawan a kana karkashin limancin jagorancin shek malam yahaya muna muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh liman malam salihu abubakar da kuma liman malam yahaya gane ah, muna zuwa Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana Allah ya ce mana Allah ya tabbatar da mu akan ayyukan na alkhairi abubuwan da muke na kuskure Allah ya ce mana waɗannan alamomi da suke bayyana na zalintar musulmai da musulunci da ake a najeriya allah ya kara tona abubuwan da ake faɗa yana faruwa a kan wasu yan uwanmu na zalunci allah ya saka musu magana ta ta shi shine yau in allah ya yarda ina so ne za mu ci gaba da magana akan abin da ya shafi jinya da cuta a musulunci da dama mutane wasu sukan samu 'yan uwa marasa lafiya amma za ka ga mutum yana da ɗan uwa a asibiti ɗan a asibiti to malam za a canza wuta insha Allah ta'ala muna so za mu ci gaba da bayani akan abin da ya shafi jinya da cuta a musulunci kasantuwa mutane da yawa hankalinsu baya kaiwa ga marar lafiya yana da haƙƙi akan wanda yake jinyar wanda malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce musamman irin su Muhammad Nasiruddin Albani ya yi bayanin takaitaccen bayani akan jinya a littafin sana a hasabul jana'i gudiraiha babban malami Sheikh Mahmud Jamil Zainun a littafin sana da la'irul khairat bima yanfa'ul amwat ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya dangane da yadda ya kamata musulmi ya yi jinyar ɗan uwansa a asibiti ko a gida waɗannan abubuwa rashin kula da su da rashin ganewa yana sanyawa da mu da ɗan uwanmu marasa lafiya ne asarar lada mai tarin yawa musamman wanda ya jinyar uwa tsohuwa har Allah ya karbaranta malamai da yawa suna ganin cewa wannan mutumin bai da wani sakamakon da ya wuce gidan aljanna sai daga cikin magabata mutanen kirki annabi ya bada labarin sa ana ce masa waisul qarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Abubakar da Umar idan Allah ya sa bayana wani zai zo ana ce masa waisu amma ba za ku haɗu da shi ba